خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد يا جماعه المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an inda muke karanta tafsirin alkur'ani mai albarka a irin wannan wata mai albarka yau muna maricin juma'a biyar ga watan ramadan shekara ta 1437 wanda ya dace da goma ga watan yuni na shekara ta 2016 jiya mun so mu karanta suratul isra' wadda a farkonta ta yi magana dangane da gayyata da allah ta'ala ya kuma manzonsa muhammad sallallahu alaihi wasallam inda aka je da shi zuwa basalacin baitul maqdis ya yi sallan nafila raka'a biyu sannan aka zo masa da mi'raj wanda ya tattakala da shi zuwa sama ta ɗaya ta biyu har zuwa ta bakwai ya je har zuwa sidratul muntaha sannan ya gana da ubangijin sai magana da shi kuma ya dawo da salloli sannan ya limanci annabawa a masallacin baitul maqdis a sallar asuba ta wannan safiya sannan ya ki hau buraka ya dawo garin makka mun ji iri yadda wannan labari ya haifar da cece kuce a birnin makka inda mushrikai suka ta manzon allah kalilan masu raunin imani suka yi ridda masu imani na kwarai suka gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai abubakar ma tun bai jiya ga sa ba ma ya gaskata shi to sau da yawa labarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan ɗabbaru yakan goyu da labarin annabi musa alaihi salatu wasallam saboda kamanceceniyar da ke tsakanin jama'a su da kamanceceniyar da ke akwai tsakanin gwagwarmayar da suka yi wajen tabbatar da gaskiya to daga nan Allah tabaraka wa ta'ala sai fara maganin annabi Musa alaihi salatu wassalam yace wa atayna Musa alkitaba ja'alnahu hudan li bani Isra'il أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وآتينا موسى الكتاب الله يتي من النبي موسى للتافين wani littafi ne aka bashi mai sunan littafin annabi musa eh at-taura shi yasa sai ka ce al-kitab wannan littafin wanda kowa ya sani idan ana maganar annabi isa alaihi salatu wassalam aka ce wa atainahu al-kitaba shi ko wani littafi ake nufi da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-kitab wanda ake nufi ana nufin al-qur'ani waja'alnahu hudan li bani isra'il allah ce muka sanya wannan littafin ya zamo jagora mai shiryar da banu isra'il su ne jikokin annabi yaqub alayhi salatu wassalam allah ta tattakhidhu min duni wakila a cikin littafin muka faɗa musu cewa kada ku riƙi wani ba allah ba ya zama wakil ya zan abin dogara a gare ku ma'ana cikin abin da muka saukar masu a cikin wannan littafi shine cewa ku mayar da allah shine abin dogaronku allah shine wanda kuke tawakkali a kansa shine wanda kuke kwashe kayanku daga ko'ina kuma yadda su wurinsa wannan kuma ita ce da'awar dukkan annabawa abin da allah ta'ala ce a suratul hijr قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده سورة سورة إبراهيم هكذا ولكن الله يمن على من يشاء وما كان لنا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون wa ala allahi falyatawakkal mu'min manzanni suka ce ga Allah ya kamata mummunai su dogara wa ma lana alla natawakkala ala allahi wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma azaitumuna wa ala allahi falyatawakkal almutawakkil wannan ita ce da'awar manzanni annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya irin wannan kira Allah ya ce watlu alaihim naba nuhin إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون وهكا الله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أبنجدي الله شيني أبنجدي قبز ديما yamma babu wanda ya cancanci bauta sai shi fattakhidhu wakila ka riƙe shi madogara ka ɗauki Allah majibincin al'amari ka jingina gare shi kamar kowa a wata ayar wata wakkal alal hayyi alladhi la yamut wasabbih bihamdi ka dogara ga Allah rayayyen da baya mutuwa duk wanda ka dogara gare shi ba Allah ba wata rana za ka shafa ka tarar da babu shi an yi da babu shi kafin a haife shi an yi sanda babu shi bayan mutuwar shi amma Allah shine alhayyul alladhi la yamut rayin da ba a taɓa lokacin da babu shi ba kuma nan gaba ba za a yi lokacin da babu shi ba fa'budhu wa tawakkal alai ka bauta mu Allah ka dogara gare shi wannan kamar yadda muka ce ne tafarkin musulunci qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkal kace Allah mai rahama shi ne muka ba da gaskiya da shi kuma a kansa kaɗai muke dogara babu dogara ga kowa in ba shi ba wannan kuma shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa shi yasa lokacin da aka yakin ahzab aka yakin taron dangi hankalin duniya ya taruri guda aka zo ana so a gama da manzo Allah da sahabbai Allah ta'ala ce alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم ايمانا وقالوا hasbunallahu الله ونعم الوكيل to wannan shi da tafarkin nuni hasbunallah Allah ya ishe mu wa ni'mal wakil kuma wannan shine da'awar annabi Musa kuma shine da'awar sauran annabi sai Allah ce zurriyata man hamalna ma'anu ay ya zurriyata man hamalna ma'anu ya ku iyalai ya ku jikokin waɗanda muka tsirar da su tare da annabi nuhu duk wanda ya rayu duniya jikan annabi nuhu ne akwai mutane gabanin annabi ne har wasu annabawa an yi kafin annabi ne manzanni ne ba a yi ba ne manzo na farko misali annabi idris ya riga annabi ne annabi adam shi ma annabi ne ya riga annabi no akwai jama'a amma gaba ɗaya da aka yi wato ruwan dufa allah ya halaka duniya baki ɗaya ba wanda ya tsira sai wanda ke cikin jirgin annabi no wa ma amana ma'ahu illa qalil Allah ce yan kaɗan ne su kuma da suka fito saboda firgita da tsoro babu wanda ya sake haifuwa sai 'ya'yan annabi ne alaman tarihi suna cewa guda uku da ham da sam da yafis su uku din nan su suka haifi duniya wadda take rayuwa zaka sai Allah ya kira mutanen duniya da zurriyata man hamalna ma'an ai ya ku zuri'an waɗanda muka ɗauke su tare da annabi no to ku sani innahu kana abdan shakura annabi nuhu bawa ne mai yawan godiya ga allah an ce idan ya ci abinci yakan yi godiya ga allah idan ya sa sutura yakan ce allah na gode ma da baka bar ni tsirara idan ya zo bacci zai gode ma allah akan ya bashi wurin kwanciya duk abin da yake duniya sai ya sa godiya ga allah shi yasa allah kira shi abdan shakura a hadisin ceto ma wanda ya zuski sahih bukhari ta hanyar abu hurairah radiyallahu anhu idan bala'i ya yi yawa mutane suna neman agaji to wurin annabi nuhu suke fara zuwa sai su ce masa an ta'awwalun rusul kai ne manzo na farko da allah ya aiko wa qad sammaka allahu abdan shakura allah ya kira ka bawa mai godiya da bakin nan naka mai godiya mai albarka muna so ka roki allah ya mana ceto ya ba da izini a yi hisabi ɗan wuta su tafi wuta yan aljanna su je aljanna sai annabi nuhu ya ce ina ba wuri na bane ba na iyawa ku je gaba ku je gurin ibrahim daga nan wurin annabi ibrahim ya ce a je wurin musa daga nan ya ce a je wurin isa sannan a zo wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ni zan yi wannan ceto saboda dama allah ya masa alƙawari وقضينا إلى بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا لنا أولي بأس شديد فجاسوا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخر قوله وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا الله يتي وقضينا إلى بني إسرائيل من بعد لاباري زواج بنو إسرائيل من يهكنشي من يهالكوري من لابرتا مسمور بتا الكتاب سور la tufsidunna fil ardi marratayn za ku yi barna sau biyu a bayan ƙasa wato ba a taɓa maɓarnata irin banu isra'ila mutane ne da ba su iya kintsa bakinsu ba magana kowace iri suna iya furta sannan ta'addanci kowane iri suna iya yi littattafan allah da aka aiko sun caccanza iri-iri za su kankare wata kalma su rubuta wata su goge wata aya su yaga wata takarda su ce wannan ayar ba mu bukatar ta sannan sun zagi Allah karara kai ta'addanci su ya kai mu sun kama annabawan Allah sun yi musu yankan rago saboda haka mabarnata ne sanannu kuma sun yi taɓarna a can baya sai Allah ta'ala ce mun hukunta mun rubuta zuwa ga banu Isra'il a cikin littafi ta la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna uluwan kabira za ku yi barna sau biyu bisa doron ƙasa sannan za ku yi girman kai matuƙa girman kai mai girma za ku ɗaga za ku yi daraja za ku yi matsayi za ku yi mulki malamai suna da ra'ayi daban-daban dangane da wani lokaci ne allah yake nufi anan akwai masu ra'ayin cewa barnace-barnacen da suka yi ne can baya suka kashe annabawa allah ya sallaɗe jalutu jalutu ya karkashe su ya halaka su da wanda suka sake daga baya allah ta'ala ka buktin nassar wanda shi ma ya zo ya halaka su to wannan su ne allah ta'ala ke nufi wasu suka ce a'a ba shi ake nufi ba ana nufin daga yanzu zamanin mazalafil kitabi a nan a cikin ƙur'ani ne saboda haka yahudawan zamanin annabi ne za su yi wannan barna idan ja a wa'adu ulahuma idan alkawarin barnar ta farko ya zo sannan muka ce za ku yi barna ta farkon idan lokacin ta ya zo ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadid za mu aiko muku da wasu bayi namu ibadan lana bayi ne keɓantattu namu wato baradin musulunci sadaukai waɗanda sun shirya ma yaƙi su bayar da rayukansu domin su yaƙe kuma uli ba'sin shadid mutane ne masu tsananin ƙarfi a jasu hilalar diyar sai su wato su kukkutsa a tsakanin gidaddaji wa kana wa'dan maf'ula wannan kuma alkawari ne wanda za a tabbatar da shi zai zai aikatu malamai kashi na biyu suna ganin wannan kenan alkawarin da Allah ya nasu barna shi ita ce dai barna da suke zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka rika kulla masa sharri suka haɗa kai da mushrikai suka rika dauka asirinsa suna aikawa suka zo daga bisani suka yi niyyar kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta musu constitution ya rubuta tsarin mulki wanda shine tsari irin sa farko a tarihin rayuwar dan adam a ce ga wani rubutaccen document tsakanin wasu al'ummomi masu son zama lafiya tsakanin su zauna ƙasa guda su kare ta su tare su taimaki juna annabi sallallahu alaihi ya rubuta musu shi duk abin da ke cikin sana alƙawari suka saba saboda haka ba'athna alaikum ibadan lana sai Allah ya kawo su Abubakar Siddiq ya kawo su Khalid ibn Walid ya kawo sadaukai waɗanda niyyar su su mutu saboda Allah faja su khilal diyar sai suka bi gidaddajin Yahudawa suka wargaza su kamar da Allah ta'ala ya faɗa dangane da banu banu ya faɗa dangane da banu Nazir ya faɗa dangane da Yahudawan Kainuka ya faɗa dangane da yahudawan khaibar kowanne su allah ta'ala ya yi izini aka fatattake su sai ga su da hannayensu suna rosa gidajensu don ganin za su bar su babu shiri sun na lakum karrata alai allah ce daga baya za mu mai da gami gari ku sake ɗaukar fansa a kansu tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kori yahudawa ba a sake wani faɗa tsakanin yahudu da musulmi ba tun wancan lokaci sai wannan karni da ya gabata lokacin da suka yi niyyar kafa daula mai zaman kanta wadda suke ganin tasu ce daular banu isra'il suka tattaro yahuda duk inda suke a duniya suka haɗu a falastin to sannan 1967 aka rubuta abinda suke kira wa'adu balfour wani bature ne da ya shiga tsakani aka rubuta ne an amince suka fata su kasa mai zaman kanta wadda ita ce ake rikici tun cikin 40s na karnin da ya wuce har ga mu yau muna cikin wato ikidi na biyu na new millennium shekara ta 2016 muke sama da shekaru 60 ta sarma 70 suna fafutukar su kafa daula mai cin gashin kanta amma daular ta kasa samun wato ainihin karbuwa ga duniya sun sha rori sun zauna sun fara haya gidaje sun fara kama filaye da ƙarshe sun kori 'yan ƙasan mazaunan wurin to kaga shine Allah ta ce sun maradar na lakumar karata alaihim daga baya za ku samu iko a kansu dama Allah ta'ala ya faɗi cewa za su warwatse za su ɗaiɗaice duribat alaihim zillatu illa bi hablin min Allah wa hablin sai wani lokaci da kaddara ta ubangiji ta hukunta lokacin da kuma mutane suka lalace suka dawo suna goyon bayan su Allah ce wa amdadnakum bi amwalin wa bani idan lokacin yayi za mu ba ku gudunmawa ta dukiya za mu ba ku gudunmawa ta 'ya'ya waje annakum aksara nafira sai mu sanya ku kun fi yawan magoya baya kun fi yawan kasashen da ke goyon bayan kamar yadda za ku ga manyan super powers duk suna goyon bayan Isra'il. kasashen da ke faɗa aji ji duk da ba su ne masu yawa ba amma su ne masu ƙarfin tattalin arziki masu ƙarfin makami masu ƙarfin siyasa masu faɗa aji suna goyon bayan Isra'il. tun ma ba ka ce uwar gidansu ko kuma in ce bauyansu goyon su ita ce america to shine waje alnakum aksara nafira allah ce sai musanya ya ku ku ne masu mafi yawa masu goyon baya to amma wannan lamarin ba alkhairi bane gare su don a ɗaya ayar allah ta ce fa idza ja'a wadul akhirati ji'na bikum lafifa idan lokacin barnar ku ta biyu ya zo za mu tattara ku a hankali wuri guda ku tattara wuri guda ba taɓa lokacin da yahuda suke zaune gari guda ba in ba yanzu ba to wannan taruwar da suka yi za mu ji abin da allah yake nufi da ita allah ce in ahsantum ahsantum li anfusikum idan kun kyauta don kawo in kun yi abin kwarai don kanku wa in asatum falaha idan kun munana kuma kanku kuka munana idza jaa wa'dul akhirati idan lokacin barnar ku ta biyu ya zo li yasu'u wujuhakum musulmi za su bakanta fuskokin ku saboda ka da Allah ta'ala ya ce fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa za mu tattara kuri guda Allah zai tattara su guda ne domin ya ba musulmi damar su yake su kaga ba za mu iya yaƙa yahudawa a lokacin da suke barbaje wasu na australia wasu na iran wasu na ethiopia wasu sun barbazu duk duniya amma sai ga su Allah ya tattara mana su wuri guda a lokacin da yakin zai zo dai su uju hakum sai su bakanta fuskokin wali yadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala man kuma za su shiga masallacin nan kamar yadda suka shige shi karo na farko kun lokacin da wannan aya ta sauka masallacin baitul maqdis baya hannun musulmi sannan baya hannun yahudawa amma allah ta'ala ce a wannan lokacin za su kwaci masallacin daga hannunku su shige shi kamar yadda suka shige shi karunku lokacin da ayat ta sauka karun farko ma ba mu shiga ba dai ka fahimci mujizar alkur'ani sai gashi bayan cikawar manzo allah sallallahu alaihi wasallam bayan khalifanci sayyidi abubakar a zamanin sayyidi umar dan khattabi radiyallahu an sai gashi ya umarci sojojin musulunci sun je sun ci wannan birnin karkashin jagorancin wa jagorori daban-daban aka tura amma dai ƙarshe wanda ya buɗe garin shine mu'awaya dan abu sufyan shi ya gayyata sarkin musulmi umar ibn khattab ya ce ka zo zan baka makulli kai za ka buɗe masallacin kai za ka fara yin sallah a cikinsa shi ne lalace kamar da kaluhu awwala marra kamar da suka shige shi karon farko karon farko a hannun kirista yake ba hannun yahudi lokacin da qur'ani ya sauka masallacin hannun kirista yake amma sai qur'ani ya bushara biyu lokaci guda cewa za mu karɓe shi ga hannun kirista daga baya yahudu za su karɓe shi daga hannunmu sannan za mu dawo mu sake karɓar shi daga hannunsu kuma sai allah ce fa'iza ja a wa'adul akhirati alkawari na ƙarshe ya ka in mun karɓa ba wanda zai koma karɓar shi daga hannunmu don na ƙarshe ne in ji allah وليدخلوا المسجد كما دخلوه tabbiru ma وليتبروا ما علوا ce a wannan اللوكتي za su ƙoƙƙona su farfasa su rurrusa wuraren da kuka mallaka da wuraren ibadan ku da sauransu a sa rabbukum in yarhama daga ubangiji mai rahama da yahudu yake magana fa anan a sa rabbukum in yarhama yana yi ubangijin ku ya ji ɗanku don haka ko yanzu kuna da damar yin tuba babu sanda bawa zai koma ga Allah Allah ya ce bani bukatar ka duk lokacin da bawa ya dawo ubangijinsa allah yana maraba da shi wa in uttum udna in kun sake barna za mu sake kawo su bayanmu mu kuma su koma faɗa muku amma dai masallaci wadul akhira na ƙarshe ne ba ku sake karɓarsa saboda ka duk wannan tsawon lokaci da aka ɗauka ke ganin sa mai tsawo a wurin ubangiji ba mai tsawo ba ne har yanzu ba a shekarar saba'in yahudu suna riƙe da masallacin nan <coughs> alhalin kiristoci sun yi ɗaruruwan shekaru a cikinsa to amma dai zai dawo kuma lokacin da zai dawo hadisai sun yi bishara cewa za ta kai ma hude ya gudu ya hau icce ya ɓuya cikin ganyensa icce ya buɗe baki magana ce kai musulmi zole ko ka gani ga bai hude nan sama na saboda lokacin zilla ta cin musu izza ta samu musu musulmi suke da ɗaukaka suke da rinjaye waje alna jahannama lil kafirina hasira Allah ce mun sanya wutar jahannama ta zamo ita ce kurkukun kafir hasir yana ɗaukar ma'anar kurkuku kuntataccen wuri inda za a takura ma mutum ba shine kurkuku ba kamar da Allah ta'ala ce wa idza ulqu fiha makanan dayyiqan muqarranin da'aw hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan kathira sannan kuma hasiran yana iya zama wundi keso abinda ba Kano bai sani ba eh bari in makanawa bayani tabarma amma ta kaba kusan tabarmi kashe kashe tabarmar kaba idan ta tsufa za ta gugunce gefe gefe za ta kai mata canja kala lokacin da sai ɗaya ya fa mata ruwa sannan a kwanta a kanta to a wannan lokaci ake ce mata kesu to ita ce hasir Allah ta'ala ce lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash don haka mihad wuta shimfiɗa ce gare su waje allah jahannama da kafirina hasira wuta ita ce shimfiɗar su shimfiɗar a take a cikin kurkuku Allah ya mana kariya inna hadha alquran إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم أعتدنا لهم عذابا أليما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم التي ونن للتافن ونن أبن كرات للتافن نمي درجة لسركي ده البركة يهدي للتي هي أقوم yana shiryar da mutane ga hanyar da ita ce mafi dacewa duk abin da alkur'ani ya gwada ma mutane shi a daidai ma'ana shari'ar alƙur'ani ta fi kowace shari'a duniya shari'ar alƙur'ani ta fi kowace shari'a duniya ibadar da ta zo cikin ƙur'ani ta fi kowace ibada duniya kalamin da ƙur'ani ya zo da shi ya fi kowane kalami daɗi ya fi kowane kalami dace rashin sani da batun basira ke sa mu bar alƙur'ani mu je zuwa neman dokoki a wasu ƙasashe inda mun san shari'ar alƙur'ani hakikalin sanin da ya dace ba za mu je ingila mu yi kofin constitution ba za mu je america mu ɗauko tsarin parliament ba ba za mu je wasu ƙasashe muna neman indiya misali ya kuka tsara dokokinku ya kuka yi shari'a ƙur'ani duk ya ishe mu rashin sani ne ya jawo wannan inna hadha alqur'ana yahdi lillati hi aqwam fil aqaid aqidu babu wata aqida wadda an miƙaƙƙiya banda ta alqur'ani alquran da ke koyar da cewa wa ilahukum ilahun wahid ku bauta Allah guda ku samu kwanciyar hankali qul huwallahu fa'lam annahu la ilaha illa Allah to shi ya koya mana aqida ta kwarai ya koya mana mu bar bautar bayi mu koma ga ubangijin bayi mu daina kankan da kan mu ga waɗanda abokan halittar mu ne mu dogara ga wanda rayayye ne rayuwarsa babu mutuwa gabaninta babu mutuwa a bayanta inna hadha alquran yahdi lillati ya aqwam fil ibadat wajen bauta Allah ta'ala ya koya mana yadda za mu rinka tsarki mu gurfana gaban ubangiji mu ga yadda shi mu gaida Allah mu tsarkake shi mu yi azumi mu yi hajji mu fidda zakka ya koya mana ibada babu wata ibada wadda ta dace da dan adam kamar da qur'ani zai da ita inna hadha alqur'ana yahdi lillati hi aqwam fil mu'amalat fi suluk fil akhlaq ɗabi'un mutane qur'ani yana gyara su inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون qur'ani ya faɗa mana abubuwan da ya kamata mu nisanta قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ubangiji ya dangantaka da iyayenmu ya faɗi da shugabanninmu ya faɗi yadda mu yi da ɗan kasuwa ya da masu saye da masu saidawa wailul lil mutaffifin alladhina idza talu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ubangiji ya faɗi zamantakewar da matanmu ya kamata ta kasance ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سيتي وللرجال عليهن daraja namiji shine mai gidan الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ماذا سكي كشي كدي بند درجة ود الله يسني ما جنس النمجي أكن جنس المجي ود يا بينا دي تكرر تند يا أيكو منزو دري أكو دقو مشا أكو يا أيكو النبي دبو دري دبو إشرين دبو هدو باو وچكو قد أتكيز دي يبين مكا تيوا مسعين نمجي دبيكي لمسعين مجي to duk wata shari'a duk wani tafarki da zai zo ya ce maka namiji daidai yake da mace shirme ne ƙarya ce mace ba daidai da namiji ba Allah ya bambanta su amma kuma Allah bai zalunce ta ba Allah ta'ala bai taɓa cewa ga wata ibada da namiji kaɗai nake so yi mace ba da son ta yi ba bai taɓa cewa ga wata ibada da in namiji ya yi zan ba shi lada ɗari in mace ta yi zan ba ta talatin ba an taɓa wannan a tarihin musulunci babu kai mace ma ba taɓa samun gata ba sai da addinin musulunci yazo domin a da matsayin wata halitta aka ɗauke ta mai wato mai sabin mai bautar namiji namiji shine dan adam mace ita kuma wata baiwa ce aka halitta masa saboda haka kana iya mallakar ko guda nawa kake so kana iya auren ɗari kana iya auren dubu ana ma sayar da ita an yi lokacin da ake kashe ta idan namiji ya mutu a rufe shi a yi masa kabari tare da matarsa da ranta wanda yasa da yawa matan da suka kashe kansu bayan mutuwar mai gidan kafin a zo ga rufe su sai ta zaɓi wata mutuwa da tana ganin tafi mata sauƙi bisa ga shiga kabari ba ma kabari ba konewa suke indiyawa lokacin sai a haɗa da miji da mata sai a ɗaure gawar tashi da rayayyar matarsa sai a samu su a cin da masu wuta mace ba ta taɓa sanin cewa ɗan adam mace sai da ƙur'ani ya zo sannan allah ta'ala ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wata sifa da ɗa namiji yake iya samu ta addini ta matsayi ta daraja sai da Allah ya ba biya mace irin ce innal muslimina والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات دسوا بهم قبائل سوء عشرين كي أعد الله لهم مغفرة وأجرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي duk shirya da ya zo da ita ta fi kowace shirya ba wani littafi da zaka je ka samu shirya irin ta ka duk wanda za su zo su ne mana tsegumi ai an ba wa mace rabin gado sai mu ce wace wace aka ba wa rabin gado mu mun gama ta da adda ninkin abin da namiji yake da shi ninkin abin da namiji yake da shi a gado sannan mun gabatar da adda kaso ɗaya cikin ɗari shidda ubangiji adalci yake آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله Allah ne yanka da kansa ce ga yadda yake so ga yadda yake so wata mata ta zo wurin Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ta ce masa gafarta malam na kawo ƙara alƙalin garinmu ya ce me maki ta ce ɗan uwana ya mutu uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da shi ya bar dinari ɗari shida amma dinari guda ya bani sai ce eh watakila shi ne rabon shi Allah ya baki ina zaton ba ke kaɗai ce yar uwarsa ba kina da yan uwa maza goma sha biyu ya ce ta ce eh haka ne ya ce ta kuma sanda yana da mata ta ce eh haka ne ya ce sannan yana da uwa eh, bai da yana da mata yana da iyamaci ya ce eh haka ne ya ce to abinda Allah ya baki kenan ai daman yana da iya mata biyu kai yana da matar aure sannan yana da yan uwa maza goma sha biyu sannan yana da yan uwa mace kwara guda dukkan su kai ne su goma sha shafi ya ce mata to kin ga dinari dinari ɗari shida nan da ya bari Allah ce a kasa su uku a ba ƴaƴancin mata kashi biyu ka dinari ɗari hudu za a ba su saura nawa ta ce saura ɗari biyu sai ce to matarsa ta aure abinda Allah ta'ala ya ce a bata sumuni in a bata sumuni ɗaya cikin takwas nawa ne ɗaya cikin takwas na ɗari shidda ta ce saba'in da biyar yawa yana da uwa yana da uwa uwa ita kuma a bata ɗaya cikin shidda ɗari kenan kun ga an ba 'ya'ya mata ɗari hudu an ba uwa ɗari an ba matar aure 75 saura nawa saura 25 yan uwanki maza su goma sha biyu kowa ya dauki dinari biyu ya kuma kin samu kwara to ku duba a wannan gado jama'a namiji goma sha biyu muke da su amma dinari biyu suka samu mata biyar muke da su wannan ta samu ɗari biyu wannan ta samu ɗari biyu wannan ta samu ɗari wannan ta samu saba'in da biyar wannan ta samu kwara guda adalcin ubangiji ke da wa waye ce maka namiji ya yi mace gado akwai wuraren da namiji yake da dore akan mace saboda wasu abubuwa da Allah ta'ala ya la'akari da su wanda shi ya san hikimar da ke ciki mu ma yan adam idan mun kwantar da hankali muna ganewa to menene matsala cikin wannan to ai don me ita mace za a ce namiji ya mallaki guda biyu ko uku ko hudu shi kadai sai mu ce ai gata ne Allah ya mu gata ne Allah ya mu saboda na farko dai duk duniya mata sun fi maza yawa sannan maza sun fi gittawa ga hatsurran da ke kawo ƙarshen rayuwarsu misali ya koka maza ke zuwa yaƙi ko mata tafiye-tafiye da ake duk inda ka ji jirgin sama ya yi haɗari tambaya namiji nawa a ciki mace nawa a ciki haka motoci in sun yi haɗari maza nawa a ciki mata nawa a ciki ko 'yan boko haram suka kawo farmaki ga gari ai maza suke kashewa matan daji suke yi da su ko to kaga ashe in aka ce namiji ɗaya mace ɗaya to su ne za a zalunta su ne za su wahala yanzu don allah duk garinku ko tungarku ko ƙauyenku ko unguwarku a ce yau najeriya gwamnatin najeriya ta yi doka ba a sake auren fiye da mace guda da haka mai hudu ya saki uku ya rika ɗaya mai uku ya saki biyu mai biyu ya saki ɗaya ko an ce duk wanda bai da aure ya aure ana karewa da mata ba kare kaga shi su aka yi magata sannan don me ake aure don a gina gida ko ba haka ba a tara iyali al'umma ta yadu to ni yanzu in ka ce mu talatin ka ba mu mace guda a shekara so nawa za ta haifan mana so guda ko ba haka ba amma mu talatin ka ba mu mata hudu hudu mace ɗari da ashirin mu yi angwaye ɗari da ashirin kafin azumin nan zuwa azumin baɗi jinjiri nawa gare mu al'umma gaba ta yi ko baya ya gani dubban da wannan ita bukatuwar kanta karfin bukatar namiji allah da ya shi ya san cewa karfin bukatar mace ɗabi'ance shi sa namiji ɗaya zai zauna da mace duka jena faɗin wallahi da allah ya bada izini da na ƙara ita kuma tana nan tana faɗin mai gida sadauki ne kenan duk abin da qur'ani ya zo da shi to ya kamata mu rungume shi ba tare da tambaya wanda ya saukar da qur'ani mahalicin ya ce inna hadha alquran yahdi lillati hiya da yawa na sha baku labarin bature yadda muka yi tafiya da ita a jirgin sama take ce min dan me addinin ku ake ba mace rabin gado na ce don ku a kasar ku ko gado ba a bata ta ce a in jiwa ni yanzu in miji na mutu zan gare ce dakata yanzu idan mijin ke rubuta wil ya rubuta wasiya ya ce duk abin da ya mallaka a ba da shi ga kungiyar kiwon karnuka ta london kina da iko ta ce wannan kuma shi ya ga dama yi na ce to mu addini mu ko ya yi haka sai an ɓanɓaro miki kashi ɗaya cikin hudu sai an baki 25% na dukiyar shi ko ya yi will ko bai will ba kuma in aka baki 25% will ɗinsa 33.3% kawai za a bayar sauran kuma za a sake dawo miki in baki da 'ya'ya in kina da 'ya'ya kuma dole ne a basu mata ne ko maza ne sai ta genge da kai na ba yar jarida ce mutane su san yin ne <laughs> sa akwai kwankwanto gare su إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات كما القرآن ينا بشارة ga mummunai. waɗanda suke yin aikin kwarai anna lahum kabira cewa suna da lada babba haka ba ka samun lada sai kana da imani sai kana aikin kwarai imani shi kadai babu aiki bai kai ka aljanna aiki shi kadai babu imani bai kai ka aljanna dole sai ka haɗa biyu wal asri innal insana lafi illa alladhina amanu wa amilus salihat wa haqqi wa sabr karkashin amalus salihat suke at-takhsis ba'da al-umum ne qur'ani yakan yi haka ne zo da gamammiyar magana sannan ya ware wani abu mai muhimmanci kuma kamar yadda Allah ta'ala ya ce abin nan والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات kaga duk salloli sun shigo sannan sai ce والصلاة الوسطى kuma dai musamman ita ta tsakiyar ita ce sallar la'asar ku tsare salloli duka kuma musamman sallar la'asar وقوموا لله قانتين وأن الذين لا يؤمنون waɗanda الله يتكم حقيقة da بسي ba لله ربا أعتدنا لهم عذابا أليما مي مستان بين عذابا raɗaɗi هكا wanda bai iman da lahira ba to ranar da lahira ta zo zai fi kowa taɗewa allah kai mana kariya wa yadda insanu bishar wa yad'u al-insanu bishar du'a'ahu bil khair وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منزلا شورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من أي تيجا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو أكوي واون أورن كدوبا كون غانتا دي بنا القرآن كا غانتا أكويتا دي باكا غني باكا غانتا با babu ta akwai ta rubuta ta ne ba a yi amma hakikanin ta waya da ne da wawun da ya'un idan suka zo cikin fi'ili mudari'i a ƙarshensa sai ya gamu da allamu sakina to a rubuce wannan wawun sai a yafe mata sai a ce tafiya ki kawai ba a buƙatar ki anan kun ga Allah ta'ala na ta sanad'u zabaniya sanad'u akwai wawun amma ba a rubuta ta ko ba ka ba haka ita ma ya'un wa sawfa yu'tillahu ba za ka ga ya'un rubuce ba amma ta yu'ti ne yu'tillahu almu'minina ajran azima ko kuma yawma yunadi almunadi yawma yunadi akwai ya'un amma in ka duba ga qur'anin ka ba za ka ganta ba fama tughni an-nuzur sai a shafi ya'un fama tughni an-nuzur akwai shi da yawa a cikin alkur'ani wa yamhu Allahu al wa yuhibbu wa Allahu amma sai ga ansa wa ha un kawai babu wani to wa yad'u insanu dan adam yana kira yana addu'a bi sharri da mugun abu du'a'ahu bil khairi irin addu'ar da yake yi ta alkhairi yadda dan adam ke roƙon alkhairi haka yake roƙon sharri wa kana al-insanu ajula dan adam ya zama yawan gaggawa wato da yawa mutum ke roƙan makansa ko ɗansa abinda ba ba ne saboda gaugawa illa ce ya zo neman addu'a wurin malam ya ci gida yau eh, na ga gobira suna dariya ya ce gafarta malam mata nake roƙan mini allah ya bani zan ce to ai salatu ya allah in alheri ce gare shi ka bashi in ba alheri ba ce ka hana mishi ya ce a'a in ba alheri ba ce ya mai da ita alheri ya bani a jula gaggawa in ba alheri ba ce kamata ya ce ya baka wadda alheri ha makanin insanu jula mun faɗa muku ai dan uwanku ko kun dai gane da ya ce ai masa dawafi ka zo rabbana ce rafana atina ce hatina fi duniya ce ha kin gane shi muke so duniyan nan shi muke so a <laughs> ah, baba illa ce bane wannan baba illa ce bane wannan malamai a cikin tafsirin wannan aya sukan kawo isar halittar annabi adam alaihi salatu wassalam suka ce da allah ta'ala halitta shi a yi laka sai jingirar da shi sai fara busa masa rai daga sama da ran ya gangaro sai fara zuwa ga ido laka sai buɗe ido sai fara kallo nan ƙasa dun laka ne sai ya gangaro ga hanci sai ya atishawa sai ce alhamdu sai sai sai iya jira baki baki da buɗa sai ce alhamdulillah yana gangarowa faran yana gangarowa ga makoshi amma tun bai kawo nan ba sai annabi adam ke cewa ajjal ya rabbi qabla ghurubi shams ala dan yi hanzari in samu kai yana so ya mike tsaye ala dan yi maza maza to rana bata faɗi in samu ta yi da ce wa kana insanu ajula duk kake gagaran yana nan sauka zai yi hayya kai kasa to amma wai sauri yake yi a dai maza maza ya samu ya mike ya tafiya abin ya zo ga kafa kana al-insanu ajula dan adam ya cika gaggawa waja'alna al-laila wan nahara ayatayn Allah ya ce mun sanya dare da wuni a matsayin ayoyi guda biyu wani yana da aya dare aya sai ita ce wata rana aya sai ita wai eh to rana aya sai ita ce rana kaji inda hausa take da matsala rana aya ita ce rana yini ko yini sai ita ce rana to muna ban hannu duk dai magana guda ce Allah ce fa ma'auna ayatan lai sai muka shafe ayar dare waje alna ayatan nahari mubsira muka sanya ayar rana ta zama mai gani kaga to in nace annahar ya zaka fassara shi in ka ce aliyau yini ko to annahar fa da rana rana ta fito ta yi mana rana tana da rana a gare mu kaga duk kalmomi ne ko ba haka ba yana cikin mutaradifat ko ina akwai su aliyu akili ya ce rago rago rogo ragowar raga rugugi rugurugu zarungumar gargasa hausa mai ban haushi ke a gwada maka ita ma hausa tana da kalmomi irin wannan mutaradi to larabawa ma suna da irin nasu allah ya ce waje allah ayatan nahari mubsira muka shafe ayar dare zan da dare duhu ake yi waje alna ayatan nawari mubsira muka sanya ayar wuni ko kuma ayar rana ita kuma sai zan gani ake mubsiratan mai sa a gani malamai sun tattauna wannan magana lugawiyan me yasa Allah ce mubsiratan bai ce mubsaratan ba waj'alna ayatan nahari mubsira muka sanya ayar rana ita ce mai sa a gani shin wanda yake cikin rana da wanda yake cikin duhu wanne ne yake ganin wani wanda yake cikin duhu shi yake ganin wanda ke cikin rana haka ne to ya me yasa me yasa rana ita ke sa a yi gani ko ba haka ba inda ganin ga idonka yake sanda kake cikin haske sai ka ga wanda a cikin duhu to amma wanda a cikin duhu shi zai ganka kai ba za ka ganshi kun gane ma'anar mubsiratan suka ce me yasa Allah bai ce mubsaratan ba sai kasara mubsiratan to nan wata latifa ce balaghiya latifa ce ijaziya sai masanan ilimin kimiyya za su fayyace maka wannan su fito maka da yadda reflection yadda hasken zai zo ga idonka ga concave ko convex na idanunka da yadda zai juya ya koma ga shi object ɗin da zaka gani to sannan ne zaka gano hikimomin Allah da ke tattare a cikin wannan kalma guda ɗaya ta mubsiratan waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum da rana ana gani domin ku je ku yi neman falalar ubangiji mun faɗa cewa in Allah ya kawo falala yana nufin yana nufin riba riba kai sana'a ka samu arziki ko kuma ka samu jingar aikinka عند الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كجب كاسوان جيكي الآية ركم الله تعالى وآخرون يبتغون وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله سو فضل الله هنا نفن أمباني أمباني هنا آه، جنجر أيكي Eh, ribar kasuwanci ubangiji na ingiza mu mu je mu yi kasuwanci allah baya so mu zanci ba kwance baya so mu zan masu maula baya so mu zan bambadawa baya so mu zan maroka baya so mu zan mabarata musulunci bai ce ai bara ba duk wanda ya ce muku bara addini ne ku ce ya sa ɗiyan shi wurin bara mu je mu ba su sadaka bara ba addini ba ne bara uzuri ne lalura ce ga wanda ta kama in ana iya kawar da lalurarsa ana iya hana shi bara shiyasa muke goyon bayan duk wata gwamnati da take so ta kashe bara da sharaɗi guda shine ta yi ƙoƙari ta wadatar da jama'a ta samar da ayyukan yi ta ba da abinci akwai wanda la tasluhu lahu ayyu tijara ba sana'ar da zai iya duniya akwai wanda a haka saboda ya riga ya girma bai da karatu daman ilimi shi ake amfani da shi duk sana'ar duniya wadda ake amfani da basira ta fi daraja ai shi yasa bayar yace yace yace yace dori takwas yana nan ko na baku labarin shi ai eh bakanike olu mota aka buga ta tashi aka sa giya ta ki tafiya sai aka ce a kira olu bayarbe bayarbe ya zo ya ce a tada mota aka tada a bada wuta a bada wuta aka bada wuta ya ce a sa giya aka sa giya sai ta ce ta ki tafiya sai ce a kashe ce ku kawo dori takwas da hamsin mai mota ya ga 850 ya ba wani abu ya ce bismillah ya gyara sai kira yaran sai ce su cire salinsa su karkare ta su tudda dauda su sake mai ita su daure ya ce a tada mota aka ta a bada wuta aka bada wuta ya ce a sa giya ana sa giya sai mota ta tashi ya ce ka dori takwas da hamsin sai ya ce yanzu wannan dan aiki shi ne takwas da hamsin sai ce wannan aiki naira hamsin ne dori takwas yana nan bahaushe ya ce sanin mabuga shine kira ko ba hmm? ba aikin gaggar jikin ba basira to wani ya girma bai da ilimin da zai amfani da shi bai da wata basira da zai amfani da ita sannan ya samu tawaya ya samu nakasa kuma nakasa sa ba ta iya sana'a ba kowane musaki ne bai iya sana'a ba sono ne muke ganin guragu da kekensu suna sayar da katin mtn ko suna sayar da wani dai abun da ake saidawa a hannu na a lagos na ga gurgu mai sai da Ka ga wannan ba ta waya ce da ke iya hagan sana'a makafi ana koya musu sana'a suna dunki to akwai abubuwa da yawa na sana'o'i da ya kamata a koya musu a waɗanda su kuma wajibi ne kai a ɗauki nauyin su a rika ba su tallafi su ci abinci to idan an yi haka sai a kashe bara to ko ba a kashe bara ba akwai baran iko wanda shi ya kamata a kashe shi baran ba ne don tilas irin masu tsaya wurin danja wurin traffic light irin masu karyar bara asibiti takarda ga ta watan ta shidda amma yana yawon da ita ta magani yana an saga wannan an saga wannan to duk irin su ya kamata a hana su ita لتبتغوا فضلا من ربكم allah ya yi rana mai haske ne don ku yi neman abinci ku yi sana'o'i wali ta'lamu adadin sinin wal isa kuma sannan domin ku san kirgan shekaru da lissafi mana a gane cewa yau wani shekararsa kaza yau wani shekararsa kaza shekara ta kaza akan kaza sannan da lissafi yadda za a gane cewa nan da kwana kaza damina za ta shigo nan da kwana kaza watan azumi zai shigo nan da kwana kaza za a yi aikin hajji ko saura kwana kaza alkawarin da ne ya cika nan da kwana kaza wani zai yi aure لتعلموا sinina wal hisab Allah ce wa kullu shay'in fassalnahu tafsila kowane lamari mun fayyace shi fayyacewa mun bayyana muku ayoyin da ke gwada muku shi kamar da Allah ta'ala ce ma faratta fil kitabi min shay wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi karbaka Allah sai karanta mana wadannan ayoyi guda uku وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Allah ramma Allah ya mai iyayenka albarka waɗannan ayoyi da ka karanta ba mu ya fassara su duka cikin wannan mintuna uku hudu da suka rage mana ma muna iya bin su gobe kuma sai mu sake ka koma karanta mana su in Allah ya sa muna raye kai ma kana raye in ka riga mu kuma wani alaran zai karanta mana in ni kuma na tafi zaka karanta wa malam in mun tafi ni da shi zaka karanta ma wani amma dai insha Allah za a ci gaba wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuq Allah ya ce kowane mutum mun lizimta masa aikin sara ta yi ga wayansa wa nukhriju lahu al qiyamati kitaba ranar alkiyama za mu wallafa masa littafi yalkahu manshura zai gan shi buɗe yana karanta ban sai yadda za a yi duniya mutumin da ya fahimci wannan aya yadda muke fahimtar ta ko ba gaskiya ba a ce kowa za a rataya masa aikin sa ga wuya ta yaya za a rataya maka aikin ga wuya kaga yau mai sauki ne mu fahimta saboda in duk aka gama rikodin gaba daya aka tattara aka sa ga hard disk sai a dawo da shi a sa ga dan karamin flash sai a sa maka ga dan zare sai a rataya ma ga wayanka kana yawo da aikin ka ga wayanka tun duniya ba ana yawan to bale lahira amma har yanzu baku da baku da 100 tera ko flash ko kuna da shi alkiyama kar kai mamaki an wuce tera wani abu da banki akwai kuna yanzu kuna da kilobyte kuna da megabyte kuna da gigabyte yanzu kun zawo terabyte wato 1 trillion byte ke to ko shi bai ɗauki rayuwar ka yayin recording ɗinta bai yanzu wannan zaman namu gaba ɗaya duk yadda aka compact din shi kar kai mamaki ya kama 1 gb 1 gigabyte da an yi awa dubu sai a samu 1 tera to kaga rayuwar ka awa nawa ce da yawa duk gaba ɗaya za a tattara maka kuma allah ce abin nan wa nukhriju lahu yawm al-qiyam za mu fitar masa da littafi ku duba yadda muke sa flash mu jona computer da printer me za mu nukhriju sai mu fidda takardu ko haka wa nukhriju lahu za mu wallafa masa kitaban littafi to to shi ma littafin karkama baki ba wannan takardar bace dvd ne na alkiyama in aka fitar da shi sawa za a yi ga player shikenan sai ya bayyana ga shi ga sarari ga majigi duk abin da kai kana gani ka zo wurin tafsiri ka sha ruwa ka ce tarawihi ka dawo ka yi fira da budurwarka ka shige cikin gida ka kwanta bisa kesonka ka tashi da safe ka yi mafarki ka yi wankan janaba ka je masallaci duk da su na ce baka waɗannan ayoyi ba za mu yi fasara su amma a bar su gobe insha Allah sai mu sake tashi akan su Allah kai muna muwafaka Allah kai muna gafara abin da makaranta bisa sawaba Allah ka karba mana ka ba mu ladarsa idan mun kuskure ko tuji shi Allah kai muna afwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa bain ma'siyatik ومن طاعتك ما ma به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب wa متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين